ya yi in cire ta cikin raina ni na ɗauko ta da hannuna daga ƙarshe tana so ta zame mana karɓan kafafuna ya yi da kaina ya yi da gane ina za ki je kuma tafiya zan yi dan ba zan zauna ba na shigo gida ana ta koke koke ta kanta Hamida ma in tsaya ta gaisa da ita ma ba ta tsaya ba sai zullewa take ba ta tsaya na ganta ba to zaman me zan yi ya hakuri mama ki zauna mu yi magana akwai maganganu a bakina dole ki ga Hamida cikin kuka mama to da aka yi yaya ba zan zauna ba tafiya zan yi ehe wai shi tukun tambaye ka wai da gaske ne abin da nake ji a duniya ana ta faɗa ko ina ana magana cewa wai kanwar matarka tana son ka fadila za ka aure ta da gaske ne hajiya amma zauna sai in miki bayanin komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kaga ladamar da nake gaya maka ga yau ranar ta zo ranar ladamar da nake gaya maka kenan ta zo ka ki magana inda ka rufe idanka ka rufe idanka boko ya ɗauke maka hankali ka zauna da baligan yara a cikin gida kana tare da su to ga irin ta nan yau ga ranar ta zo abin da nake faɗa in an yi magana sai ka ce a iyayensu talakawa ne yau talauci hauka ne talauci hauka ne wallahi hajiya da niyan alkhairi ne ɗauko yaran na dawo da su gidan nan don in taimaka musu ban taɓa tsammanin abin zai zama haka ba ga abin duk ya bi gari yanzu har kunya nake ji to abin da nake so in gaya maka ba wai shawara nake baka ba umarni ne ka tattara su dukkan kowace ta tafi gidansu ka tattara su tafi gidansu ita kanta hamidar idan ta ƙi yadda ta ƙi amincewa da cewa ba za ka ɗauke su koma gidansu ba ka haɗa ha ita a'a mama ita ma hamidan shawaran ta bayar yanzu kenan kuma yanzu haka ma tana tattara musu su ne za ta haɗa musu kayansu ga baki ɗaya mu je mu maida su gida to ni dai na gaya maka in ba haka ba zan ɗauki mummunan mataki akai dakin kin dan tsaya hajiya direban ki ma sallah yake in na na ga yana sallan bai idar ba ya same ni a gida Ni zan fita, sai na dawo. To amma malam, ai da ka tsaya, ka ga yarinyar nan ta bugo waya cewa za su zo. Ina tunanin ko akwai wata muhimmiyar magana da take so. Yanzu dan Allah sabo za ta zo sai in fasa fita buge-buge na? Amu alaikum salam. Amu alaikum salam. Yawa sannu zuwa. Lafiya lau. Alhamdulillah. Aji Hamida. Sannun ku da zuwa. Ya haka? Ya na gan ku din rai a ɓaci haka kamar wa'anda aka aiko da rasuwa. Me yake faruwa ne? Ga katin katin ɗin jakunkuna ko duk tsaraba ce wannan? Amu alaikum salam. Amu alaikum salam. Alhaji, san da zuwa lafiya lau. Alhaji. Alhamdulillah. San da zuwa. A'a. Ikon Allah. Um, baba ga amanar da ka bani nan na dawo maka da shi. Har ga Allah ba zan iya ba. Ku yi haƙuri. Amma dai Fadila, Sadiya da Zara na dawo alkawari zan ci gaba da ɗaukar nauyin karatunsu duk da ba sa gabana amma su ci gaba da zama nan. subhanallahi alhaji lafiya wani abin suka yi maka mama wai fadila ne take son mijina la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitina cewa in kin ci amana ba a yafi ba wannan wace irin magana nake ji kamar tatsuniyar yara ban fahimta ba fadila tana sanka. ina son da Allah ƙara min bayani wanda irin so baba so sosai na soyayya kuma na so na aure tun daga lokacin da matata ta yi tafiya ta bar gida tun daga lokacin fadila ta saka ni a gaba ta zame min karfin kafa a rayuwata babu yadda na iya ne yasa dole zan dawo da ita Fadida ba ki da hankali ne mijin yayar ta haki kike so Baba san shi nake kuma so nake na aure shi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Fadila kina da hankali kuwa abun kunya kike so ki janyo mana wato ke baki iya cin arziki ba ki duba ki ga yadda kuka yi mulmul hmm? kun zauna cikin mutunci cikin kwanciyar hankali shine zaki janyo mana wannan abun kunya saboda ke dai mutuniyar banza ce muna cikin zaman zaman muna jin daɗin mu a AC kin tawo mana wannan ce ranar da nake gudu tuntuni ranar da matsala za ta kullu ba yadda ban yi ba akan kai yaran nan su koma gidan nan to ai gashi nan ga irin abin da ya haddasa kai kai wannan yarinya wannan yarinya ta cuce ni kinga ai ba kuka ya kamata ki ba kuka ma yanzu kika fara yin sa kin san ai ba abin da yake ɗawainiya da wannan yarinyar in ban da jahilci domin mai ilimi ba zai abin da take ba tun suna ƙananan yara idan na tura su makaranta sai ki hana su ki tsora musu talla gaba ɗaya rayuwarsu rabi talla rabi karatu ita ma hamidan Allah ne ubangiji ya mata gamdakatar ta auri miji na gari ya maida ta makaranta da ita ma tana nan a irin halayen da suke ciki to yanzu mai gida me ya aibu dan na dora musu talla ba mu da shi hmm? wani al'amarin ma da ya kasance ai sharrin shedan ne kinga ba ba abin da zaki ce min ko da yaushe idan aka yi magana sai a ringa kalawo shedan babu ruwan shedan a cikin wannan magana kace kuskure ki saki kama magana shedan a cikin ta um baba dan Allah ya hakuri a bar maganan haka mu da yanzu za mu tafi Allah da ya kiyaye na gaba kawai haba alhaji ka duba girman Allah yaran nan su koma gidan nan sun riga sun saba hmm? na rantsi da Allah idan kiku kuma yin wannan maganar ta cewa wai su koma wallahi a bakin aurenki haka za su haƙura su ci abin da muke ci da daɗi ko ba daɗi mu zauna da su har Allah Ubangiji ya kawo musu mazajen da za su aura dukkanin su ci tafi gidan mijinta. Wallahi Allah ko hajiya ba ta ce kar su koma gidan nan ba. Ni karan kaina ba zan taɓa bari su koma ba. Ba zan iya zama da su ba. in kuma aka ce dole dole sai sun zauna da ni shikenan su je su zauna da mijina sai ya haɗa su gabaki ɗaya ya aura ni kuma zan da gida in ci gaba da zama tare da ku wallahi ba zan iya zama da Hamida ba wallahi Allah Kuka da idanuna ya yi in cikin haka haka ne dai? mijina ga inda ka yi kyau kuwa kai dole ne ma dole ka dinga ja mun masifa dole ka dinga jawo 'yan mata jikinka da kana so da baka so Ka ga haka yarinyar nan ta yi niyyar sani a cikin tashin hankali da bala'i ko matar kwarai matar kirki kin ga wannan abin ya riga ya wuce kamata ya yi ki ɗauke shi ki ajiye shi a gefe daga yau ai kya tsara tafiya da barki bane ko ni ni za ka haife ni sau daya wallahi ba zan je ba ko ka ce na je Allah ba zan je a sai kin je na rantse da Allah ba zan je ba bari ka ji wani abu ba zan je ba komai fa yanzu ya koma internet in kaya ma ya kare kawai magana zan yi da su turu internet in tura musu kuɗi ni fa dan manzon Allah abba ah, abba ah. bibi Ni ban ga lokacin da ka sani aka ba. A'a, <laughs> Sai da kika ga saka Kawai dai na san yau hutu ne dole su zaka saka shi yasa na saka nawa. Amma an ka je ba aka dade ba. Eh ya danganta da baki. Allah ya sa. Dan Allah karka dade na roke. Ina kira ki ji tsoron Allah. Fadila, me ya kaki gidana? Ba na faɗa miki kan na sake ganin ƙafanki a cikin gidana ba? Na zo gidan nan ne, ko ni ko ke. Ko ki kashe ni ko in kashe ki, saboda wallahi ban zubar da makaman yaki na ba wannan bawan Allah ina son sa kuma sai na aure sa. Sai dai duk abin da zai faru a cikin gidan nan ya faru. Ina kira ki ji tsoron Allah, ki cewa in kin ci amana ba a yafe ba